This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 16, 22 da kuma mita 25. sai kuma dubu biyar da talatin a matsakaicin zango. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya jin mu kai tsaye kamar yadda aka saba a tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, noma, dalol da kuma niya. Ana kuma iya jin mu kai tsaye a duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum Usman Kabara ne a mu na la'asar tare nake kuma da Aliyu Mustapha Sokoto daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Yanzu bari mu fara da jin labarai amma kanin su. To Malam Usmanu akwai labaran da za su hada da mai cewa Liberia dai ta rabu da cutar Ebola. An kai wasu munanan hare-haren Indonesia. babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ya magana game da harin da aka kai a kamaru sannan wasu sun ci mahaukaciyar cacin nan na amerika to za mu je a cikin labaran sai a yi daku masu fashin bakin siyasa sun ce suna ganin ana wadaka da kuɗaɗen gwamnati sai ka ji tsit a cikin 'yan siyasa amma da rikici ya taso sai ka ji maganar kabilanci da kuma bambancin addini wani ya zo da wata manufa tashi ta daban ta kabilanci ta addini ta waye waye shi kuma yayansa suna can ko a waje suke ko kuma suna nan Abuja amma ya je yana kisa rigima a ƙauyen su to su kuma yan jam'iyyar adawa a jamhuriyar Nijar sun zargi PNDS mai mulki ne da fara yin yakin neman zaɓe bisa yadda kuma kundin tsarin mulki ya haramta haka article na kundin zaɓe ya hana a yi kamfani tun kamun ranar da an ka buɗe ta kamfani ta karshen wanga wata ko kuma sun yi da gangan don suna da mulki To har ma da shirinmu na sai bango ya tsage amma da farko bari mu fara da cikakkun labaran duniya. Jama'a barkanku da wuni. Ƙungiyar ta'addanci ta ISIS ta ɗauki alhakin mummuna hare-haren bamamai da harbe-harbe da aka kai a kusan lokaci guda a babban birnin ƙasar Indonesia wato Jakarta. Abin da ya je mutuwar mutane bakwai cikinsu har da su waɗanda suka kai harin su biyar. kafar dillancin labarai ta amak da ke da alaka da isis ta ce farmakin da aka kai a wata unguwar masu hannu da shuni da ke birnin na jakarta dama an kai ta ne da niyyar a auna 'yan kasashen ƙetare da kuma masu gadin su wani kakakin rundunar 'yan sandan indonesia washi anton shaliyan ya ce akwai alamun wanda suka kai harin nan sun so su yi koyi ne da irin harin da aka kai wa birnin paris na faransa can kwanan baya farmakin na jakarta dai an ce ya soma ne da hantsi a wani wuri da ke shaƙe da kantina da manyan otal-otal da ma'aikatun jakadanci da dai sauran muhimman gine-gine daga baya ne aka shiga musayar wuta mai tsananin gaske tsakanin su maharan da kuma ma'aikatan tsaro to su kuma jami'an kasar turkiyya sun ce wasu 'yan haramtacciyar kungiyar nan ta kurdawa da ake kira pkk sun hallaka mutane shida sun kuma raunana wasu guda 39 a wani harin da suka kai na bam da suka kai a cikin wata mota an kai wannan farmaki ne da dare a kan garin cinar da ke lardin diyabakir kudu masu gabashin kasar sanarwar da ta fito daga ofishin gwamnan lardin ya ba da ta ce kai harin na wannan cajo an kai shi ne akan wani cajo ofis da kuma wasu gidajen ma'aikata da ke kusa da ita a cikin watan yulin shekarar da ta gabata ne dai gwamnatin turkiya ta koma kan kai hare-hare ga 'yan kungiyar tafi keke abinda ya sa aka zo karshen yarjejeniyar tsagaita wutar da aka kulla shekaru biyu da suka shige Babban magatakardar Majalisar Ɗinkin Duniya Banki Mun ya yi Allah wadai da harin ƙunar baƙin waken da aka kai jiya Laraba a kan ƙauyen Koyafe da ke ƙasar Kamaru. Mutane goma sha uku ciki har da ɗan ƙunar bakin waken suka halaka a cikin wannan farmakin da aka kai akan wani masallaci da ke wannan ƙauye. Kuma gwamnan lardin mijin yau Bakari ya ce shi dai masallacin kan babu shi domin an ragargaza shi kwata-kwata. a sanarwar da ya bada ajiya din mr ban ya ce akwai bukatar a ɗauki matakai masu gauni kuwa domin a hana irin wannan ta'addanci a kuma gane dalilan da kan janyo shi har zuwa yanzu dai ba wata kungiyar da ta ɗauki alhakin kai wannan harin na kamaru to amma kuma an san cewa abin ya faru ne can kusa da inda kamarin ta kan iyaka da makwabciyar ta najeriya kuma a wani yanki da kungiyar yan boko haram suka sha kai hari hare a can baya to muna baku labaran nan daga sashen hausa mura amurka a washington Hukumar Lafiya ta Duniya WHO ta ba da albishirin cewa ta dai Allah ya raba kasar Liberia da cutar Ebola abinda ke nufin cewa dukkanin kasashen Afirka ta yamma guda uku da suka yi fama da cutar a yanzu sun rabu da ita. a yau alhamis ne sanarwar ta fito daga who ta ce bayan da aka share kwanaki 42 cir ba a sami ko mutum guda da ya kamu da cutar ta, wannan ebola ba a cikin kasar ta liberia sai dai kuma who din ta yi gargadi cewa mai yiwa ne a ci gaba da 'yan kananan barkewar cutar jifa-jifa a wasu yankunan don haka take kira ga a ci gaba da daukar matakan rigakafi wannan shine karo na uku da a hukumance ake ta kaddamar da cewa liberia ta rabu da wannan cutar ta ebola amma kuma sai ta sake bulla haka kuma wannan shine karo na farko da aka ba da tabbacin cewa dukkanin kasashen afirka ta yammar guda uku da ebola ta kaiwa hari liberia gini da kuma salio yanzu sun rabu da cutar cutar ebola dai ta halaka mutane sun kai kimanin dubu goma sha daya daga cikin mutane dubu ashirin da takwas da da ta kama a kasashen na afirka ta yamma to a ƙarshe kuma ƙarshenta an sami mutanen da suka ci gagarin macacin nan ta powerball ta amurka da ta kai ta dala miliyan dubu ɗaya da miliyan ɗari biyar bayan da aka bayyana cewa wasu mutane a jihohi guda uku na california da tennessee da florida ne suka sayi tikitin da ke ɗauke da lambobin da suka dace da waɗanda caca ta fito da su wani kakakin hukumar tambola ta amurka alex travaso ya tabbatar da cewa ɗaya daga cikin tikitocin da ta ci cacan nan dai an sayar da ita ne a wani ɗan karamin shago na 7-eleven da ke unguwar chino hills can bayan garin birnin los angeles amma ba a san inda aka sayar da su sauran tikitocin da aka sayar a jihohin florida da tennessee ba. To labaran duniyar kuka gama saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Masu fashin bakin siyasa sun ce fa idan ana maganar rikicin siyasa sai ka ji maganar addini ta shigo maganar kabilanci ko bangaranci ya fito, amma idan ana maganar wadaka da dukiyar gwamnati sai ka ji tsit a tsakanin 'yan siyasa. Nasiru Adamu El Hikaya ya haɗa mana wannan rahoto. gaskiya ne kamar yadda kuka ko dariya ba su da kabila ko wani addini na daban haka na aikata laifi kan iya fitowa daga kowane irin jinsi maza ne ko mata, 'yan kudu ne ko 'yan arewa. Wannan karo kan maganar kuɗin sayin makamai da wasu suka karkatar ya kai ga jam'iyyar adawa ta SDP ta ce shugabanta falaye ya samo gudumawar naira miliyan ɗari daga Tony Anene na PDP inda maganar ta koma kuɗin sayin makamai. Dr. Abdullahi Ishaq shine jami'in labarun jam'iyyar. Mu muna zaune sai muka ji da irin wannan kafofin naku cikin kuɗin da aka bamu ba mu san hawa ba mu san sauka ba ana neman allaka ba wannan kuɗi da maganan da suki. Shine mu kuma muka taso a guje abinda kuma ya faru shine shi chief tony aneni shine ya zo ya nemi wannan kawance wanda a cikin wannan kawancen a jam'iyyance chief olufala ya kawo akan teburin jam'iyya ne tsohon mataimakin gwamnan taraba armayawa abubakar na ganin akan gane miyagun 'yan siyasa wajen fakewa da addini ko kabila tun a kamfen kowa ya da yancinsa yana yancin wani kawai wani ya zo da wata manufa tashi ta daban ta kabilanci ta addini ta waye-waye shi kuma 'ya'yansa suna can ko a waje suke ko kuma suna nan abuja amma ya je yana kisa rigima a ƙauyensu shi ma tsohon dan majalisa a matakin jiya Inuwa Garba na ganin baya ga binciko waɗanda ake zargi da lamushe kuɗin makamai yana da kyau a haɗa da addu'ar gano masu ɗaukar nauyin fitina da kan yaɗa kuncin talauci. Duk wanda aka zalunta ko ake cutarwa muddin ya kai kukansa ga Allah to Allah baya zalunci kuma ba zai yadda da zalunci ba. A kwana tashi in Allah da Allah nan da baya bacci to insha allahu za a samu bakin zare. Nasiru da Malika murar Amurka daga Abuja. Najeriya. To a gaida Nasiru to shi ma wani dan siyasar mai suna Alhaji Abdullahi Garba Abbas tsohon shugaban karamar hukumar Giwa ta jihar Kaduna yana ganin yana da abin fada domin kuwa ya yi magana akan shin me ke hada su 'yan siyasar wuri daya idan ana magana almundahana. eh haka ne da zara an ce ana maganar siyasa to sai ka ga mutane suna kawo son rai ciki siyasa abu ne na ci gaban al'umma da ci gaban ƙasa a halin da muka samu kanmu a Najeriya wannan matsala da ta faru na maganan wannan kuɗi da ake zargin tsohon mai ba da shawara kan tsaro yayi ba garama al'amari bane kowa da kowa in ka lura ya shiga cikin wannan al'amari hmm. sannan kuma eh, mafi yawanci in aka zo ana maganar siyasa dinnan sai a riga kawo kamar yadda ka ce magana wanda duk ba wani abu ke kawo wannan ba illa iyaka son rai don son kuma biyan bukatan wasu da suke so a ce kullum su ne suke yi ba wasu ba. Shin talaka ta yawai za ma su bambance irin wannan kila in suka ji daga bakin 'yan siyasa su iya gane ya za su bambance. Ka a yanzu talaka Najeriya ba irin na da ba Wani iri ne yanzu? Na yanzu ya canza saboda ya san haƙƙinsa ya kuma san yadda zai bi ya bi kadin haƙƙin shi ba kamar yadda ake ma mutane a baya ba ci buguzum kawai wani ya zo kawai ya shirya muku zancen banza zancen wofi. Hmm. tunda ai kowa ya gani wannan zaɓe da aka yi na dubu biyu da sha biyar wannan ya sa kowa ya fahimci inda aka nufa yanzu a Najeriya. Eh, me za ka ce musamman wannan yakin da ake cin hanci da rashawa a gwamnatancen da kuma maganin bangaren eh, al'umma? To alhamdulillah mutane suna jin daɗin abin da gwamnati yanzu take yi a Najeriya saboda wannan maganar cin hanci da rashawa in Allah ya sa da ya zo ƙarshe a ƙarƙashin jagorancin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da kuma gwamnonin shi da suka haɗa kai don su ga cewa suna magance irin waɗannan waɗannan hmm. ah, cin hanci da rashawa da ya addabi mutanen Najeriya da kuma 'yan Najeriya gaba eh, Za ka ga wasu suna tsoron kamar irin wannan gwamnatin tana faɗa da cin hanci da rashawa bayan ta shuɗe wata da za ta zo ana zargin cewa 'yan siyasar je kuke da al'amarin kuma sai a sake da hannun agogo baya Ba ka tunanin irin wannan zai iya sake faruwa. A ba zai yi ba saboda tsarin da ake yi yanzu ana tsari ne wanda zai duk wanda ya kuskura ya yi wani abu wanda yake ba shi ne ba a hmm. game da tsarin komi a bayyana yake kuma kowa zai gani. To muna godiya sosai ah, Alhaji Abdullahi Garba Abbas mun gode kwarai da ka samu lokaci kai magana da muryar Amurka. To na gode. Bello da daddare ba a yin wanka don saboda bai ɗafare gobe faɗa maɗiyan siya da daddare ba To su kuma 'yan jam'iyyar adawa a jamhuriyar Nijar sun zargi jam'iyya mai mulki ta PNDS ne cewa suna yakin neman zaɓe bayan hakan ya saba ma kundin tsarin mulki. A daidai lokacin da siyasar janguriyar Nijar ta koma a kan zancen hamma Amadu Kacokam a nan garin birnin Kwanni 'yan adawa ne suka koka da cewa kundin tsarin mulkin wannan ƙasa fa ya haramta ma kowane ɗan siyasa shi ƙaddamar da yakin neman zaɓe gaban lokacin da hukumar zaɓe ta ƙayyade kamar yanda aya mai lamba 52 ta kundin zaɓe ta janguriyar Nijar ta yi tanadi domin a cewar su jam'iyya mai mulki ta pnds tarayya a nan garin birnin kwanni na nan na yakin neman zaɓe saɓanin abin da doka ta shimfiɗa kamar yanda wani ɗan jam'iyyar mpn kishin ƙasa ta ibrahim yakuba alhaji umaru adiyu yake cewa a yau da sahi ko ya zamanto eh, director de campagne bai sani cewa article na kundin zaɓe ya hana a yi kamfani tun kamun ranar da an ka bude ta kamfani ta karshen wanga wata litrant ko kuma sun yi da gangan don suna da mulki shi kuma abinda mun sani dokan nijar babu wani dan nijar wanda a samanta kowa na kasan doka ne eto eh to ba ni cewa ba su san makama aiki ba saboda na haɗu waɗanga abubuwa biyu swat da gangan suwa ta rashin sani to kaga ba ni iya yanke hukunci a kai don ban san wani daga ciki bai kwaro amma da abin nake kira gare su a rika sara ana dibin bakin gatari kowa da nashi lokaci mulki Allah gaba da shi kuma in ya tashi amsa abin shi amsa zai yi babu wani wanda zai ma Allah karan tsaye sai dai a cewar jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki kamar yadda shugaban matasa na jam'iyyar PNDS tarayya reshen birnin kwani yake cewa ba na mun kai ba mun ka zo mana meeting ai ba mu hana eh, su su zo su ba saboda ba su da kowa ba su yi su kurjin adawa na a cikin zuciyarsu na hitina na bakin ciki na hasada kuma su ne hasada za ta halaka baiwa ɗaukaka horin jini in Allah ya mutum shi sai ga kullum al'amari ne ƙara yi ai ba zuwa na an kai mu zo mu ce a ah, gashi nan za a yi abu kaza a nan za a yi abu kaza a ziyartar mutane na ta kai ba a san macito ba sai miya ta kare haruna mamman bago birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar ana tare da sashen hausa na muryar amurka ne a washington dc da ke gundumar columbia Masu sauraron filin sai bango ya tsage Assalamu alaikum. Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin da zai ci gaba da tuna baya a kan kokarin da jami'an tsaro suke yi na magance kalubalen matakan tsaro a arewa maso gabashin Najeriya. Bara mun gayyato Kanal Usman Sani Kuka Sheka mai magana da yawon rundunar sojan Najeriya. inda ya amsa tambayoyi kan kokarin da suke yi na tabbatar da matakan tsaro a arewa maso gabashin Najeriya. Ah, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Alaikum salam. Sunana Sani Bakuru sabon fegi daga Damatur jihar Yobe a Najeriya. Tambaya ta ta farko a nan shine kamar kamar mu musamman jihohi guda uku da muke da su a arewacin Najeriya mu ne muke cikin kalubale na rashin zaman lafiya. na farko a garin damatur sojoji sun rufe kasuwanni har guda takwas akwai kasuwar da take ci na waje akwai na tarmowa akwai na kukareta akwai na ganjarma akwai na sasawa akwai na mafa akwai na garin matur da kanta sannan kuma tambaya ta ta biyu shine akwai hafsan sojoji ya zo akwai hanyar da ta tashi daga damatur zuwa garin biyu wadda ta wuce shekara ɗaya da wani abu ba abin wannan hanyar amma shi ya bi da tawagarsa kuma wani kwarin gwiwa zai ba wa al'umma da su ci gaba da bin wannan hanyar sakamakon cewa kuma akwai wani wasu garuruka da babu mutane a wannan garin kamar su yadin buni ma yanzu haka ba ko mutane da sauransu amma kuma akwai jami'an tsaro tambaya ta ta anan a nan shine yawanci akasari za ka je ka samu a gurin binciken ababen hawa jami'an tsaro sukan sauke mutane su yi tafiya kamar na rabin kilomita hakan nan da kafansu kuma sai ka ga motocin da suka dauki kayayyakin su ba za a binciki kayayyakin ba wani lokaci kuma sai ka ga ma ana karban na gora hannun direbobin sai tambaya da nace zan sake ita ce ta karshe tambaya ta ta hudu a yakin da a yakin da sojoji suke yi da kungiyar boko haram kuma akan samu hare-hare wadda kuma yawanci mata da suke kawa za a ga matan nan masu karanci shekaru ne shin wayannan mata din a bincike irin na aikin soja wayannan matan mata ne na 'yan boko haram ne ko kuma a'a yara ne haka nagari suke amfani da su ta wajen kawo wannan hare haram wannan shine tambaya ta ta ƙarshe. to zan yi ansa tambayoyin naka. Eh, eh bismillah. tambaya ta farko da kake maganar rufe kasanni guda takwas musamman ma a jihar yobe da kace sojoji suka yi ko jami'an tsaro suka yi. a hakikanin gaskiya ba ni da tabbaci kan waɗannan abubuwa amma tun da yanzu ka faɗi zan bincika kuma zan tabbatar ma da dalilin da ya sa aka yi haka in kuma akwai wani gyara da ya kamata a yi musamman ma da hangen ko kuma ganin cewa tsaro ya inganta sai a buɗe su sai tambayar ka ta biyu da kai magana buɗe hanya musamman hanyar da ta tashi daga gargarin ta maturu ta bi buniyadi har ta kai ga biyu wannan hanya da ni aka bude ta kuma tare muka tafi da shi hafsan hafsojin najeriya wato manjo jana tukur buratai kuma baya ga wannan hanya kai ka sani cewar an bude wata hanya da ta tashi daga dambuwa sabon gari zuwa biyu kuma kwanan nan kuma sojojinmu sun cire bama-bamai a hanyar da ke tsakanin goza zuwa yamtaki kuma ana ci gaba da waɗannan aikace-aikace amma kamar wadda ta tafi tsakanin da zuwa goza har yanzu ana kan aiki kuma so ake a bude ta har ta kai ga garuruwan da suke gaba da nan kuma za a ɗauki matakan tsaro za a sanar da jama'a. Alo kana ji na? Eh ana jin ka ba damuwa ana jin ka. Yawwa sai koken da kake game da wato inda sojoji ko jami'an tsaro sukan tara motoci ka ce sukan yi doguwar tafiya sannan kuma wani za a hana karba abin goro kace ko eh. wato da Allah ya sa ka faki man kowane shinge ne takamaimai yadda za a bincika amma duk da haka na yi la'akari da waɗannan abubuwa duk sanda muka sami koke muna so mutane su tabbatar mana da wurin ko da lokaci saboda muna da jami'an tsaro ko kuma muna da rijistar jami'an tsaro da ko da wani lokaci suke wani guri kaga irin haka sai zai taimake ka wajen bincike a tsawata masu malam sale eh? kana da misalin inda kake cewa ana karɓar abin goro Halo? wato sanin kowa ne a duk mutumin da ya sani yake shiga mota ko ya tashi zuwa maiduguri ko zuwa kano ko zuwa gombe ko makamantan hakan nan da duka yawanci zaka ga irin wa'annan ba wai kowane sakin koyin bane idan ka je zaka samu wannan amma yawanci din daga ciki akwai inda ake samun wannan shine nake so a gane. Yau eh ai shi ne na yi farin ciki kwarai da gaske irin kuma ke so waɗanda idan sun ga abu ba shiru suke ba sukan kawo koke. To amma abin da nake so ka gane galibi idan aka sami irin haka kamata ya take yanke a kai koken yanda za a yi maganin abun. Eh abin da nake so ka gane kenan kwarai da gaske abin da ka faɗi gaskiya ne. mu kan muna farin ciki da irin mutane irin ku ba dan kuma ba aikin mu zai inganta in har muka san abin da mutane ko yadda suke tunani akan yadda aikin yake akwai matsala amfani da yara na waɗanda 'yan ta'adda na boko haram suke amfani da su musamman yara mata wajen kai hari na ƙuna bakin wake a to galibinsu idan sun kai harin ba kasafai ake samu jikinsu ba cikakke galibi ya ta gargatse ya abin ga amma duk da haka akan tsinci abubuwan buraguzan abin da ya rage daga jikin suna bincike a tabbatar da ko su wane ne to abin da muke samu matsalolin da ake samu saboda wato akwai na abu a turance da ake cewa database to ba saboda kin san ba kasafai ake ajiye abin gaba records na abubuwa da za a kwatanta ko kuma a comparing amma duk da haka ana nan ana bincike a tabbatar da ko su wane ne su waɗanda suke kai waɗannan kona bakin waken. To, kafin mu ci gaba, waɗannan mata ɗin akwai wani mataki ne da ake ɗauka na wayarwa da iyaye musamman ma iyaye kai na su lura da irin abubuwan da yayansu ke shiga tunda galibi waɗannan 'yan mata da ake amfani da su yara ne, tunda 'yan ƙanana ne. sai eh, kwarai da gaske hajiya ana ɗaukan matakai saboda wani abu ne da dole ta yamma da al'umma hankali ana amfani da yara kuma mata in kai wannan mummunan aiki na kuna bakin wake to abubuwa ana faɗakar da al'umma kan ba ma wato munin wannan abu hatta su kansu iyaye su kula da 'ya'yansu yadda wani ko wata ba za su yi amfani da su ba a cutar da su ko kuma ma a amfani da su a cutar da wani musamman ma wato kuna bakin wake da aka kai a garin gombe da kuma zaria sai aka yi la'akari da cewar yaran su ba su san ma a me suke ciki ba wani ne kawai ya zo mika masu kuɗi ya ce su kai saƙo. To kin gani irin wannan idan mutane ba a faɗakar da su ba haka kan baka ji baka gani ba sai ah, ɗa da ka haifa ya je ya ja ma bala'i. so ba mai kasa a gura ba hukumar soja da kuma sauran mukarrabai na gwamnati suna nan suna wayan ma da mutane kai kan irin waɗannan abubuwa kuma bari in amfani da wannan damar in nuna ma iyaye musamman cewar a rika kula da yara a duniya ba kamar yadda take ba da kowa hankalin shi kwance a ce ɗa na kowa ne yanzu akwai waɗanda ɗan na kowa ne amma suna da mugun nihi dole ne a kula ko da wani lokaci a rika nusantar da su kuma ka san ko me ɗanka ko yarka take ci. To a kanal kafin mutum na Jamaica ya tambaya batun hanyoyin nan da ce an buɗe na ce yanzu mutane suna iya bi gaba gaɗi ko ku su ɗan dakata. Eh kamar kin ga hanya da ta tashi daga garin Damaturu sani hibiyu Buniyadi zuwa biyu. Wannan za su tashi gaba gaɗi musamman ma na hitar da sanarwa cewar an ɗauki matakan tsaro kuma ana nan ana binta haka ma hanyar da ta tashi tsakanin a dambuwa a sabon gari dambuwa zuwa biyu ita ma an buɗe ta mutane ba wata fargaba an ɗauki matakan tsaro ana binta aiki har yanzu ana nan ana ci gaba da shi tsakanin yamtake zuwa goza kin san kwanakin baya sojojinmu sai da suka cire bom bom har guda biyar kan wannan hanyar to muna nan insha Allah nan ba da wani dan lokaci ba za a buɗe ta yadda za a rika binta kamar sauran hanyoyi ba a fargaba sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu a halin yanzu kuwa Jummai Alice daga nan birnin Washington DC nake mana fatar alheri da kasancewa cikin koshin lafiya. To yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonnin da kuke bar mana ta hanyar imel. zan fara da sakon isa mai kati ne. ta ce assalamu alaikum voa ta allah ku bani dama na yi kira ga ɓangarorin jam'iyyun pdp da na apc a jihar neja musamman ma a karamin hukumar sulaja da su kai zuciya nesa dangane da aron gama da ta barke tsakanin ɓangarorin biyu ku sani cewa tashi hankali da fadace-fadace ba inda zai kai ku sai koma baya saboda haka sai ku yi hatara shi kuwa amadu manaja daga bauchi anguwan karofin madaki cewa yi muryar amurka ku bani dama in jinjina wa gwamnatin talakawa na shugaba muhammadu buhari akan yakin ba sanyi ba sabo da take yi da mutanen da suka yi warwaso da kudaden talakawan najeriya a harkar tsaro da ma ci gaba da murkushe 'yan kungiyar boko haram da gwamnatin ke yi allah shi ba da sa'a da nasara sai kuma sakon ta'aziyya ta sani mai lange-lange da malam ango malamin makaranta ya wuri kuka ce voa ku mika mana saƙon mu ga iyalai da 'yan uwan waɗanda suka rasa rayukansu sakamakon wani harin kuna bakin wake a masallaci da ke arewacin kamaru waɗanda suka rasu allah ya ji kansu waɗanda kuma jirgita ubangiji allah ya ƙara musu lafiya daga ƙarshe sai wacce ta fito daga ilyasu muhammadu tungan bako na kira da gwamnatin najeriya da ta ɗauki ƙwararren matakai na kare al'umma daga zazzabin lasa mai halaka jama'a domin dan hakin da kare na shi ke tsori ma idanu to yanzu kuma sai mu je ga labarai amma a takaice to mun kungiyar isis ta dauki alhakin cewa ita ce ta kai munanan hare-hare na naba mai haɗe da harbe-harbe a kusan lokaci guda a babban birnin indonesia wato jakarta wanda ya ji mutuwar mutane bakwai ciki har da su mutane biyar ɗin da suka kai harin kafar dillancin labarai ta amak da ke da alaka da ita isis ta ce farmakin da aka kai a wata unguwar masu hannu da shuni a can birnin na jakarta an yi ta ne da nufin auna 'yan kasashen ƙetare da ko masu gadi jami'an ƙasar turkiya kuma sun ce wasu 'yan haramtacciyar ƙungiyar nan ta kurɗa da ake kira pkk ne suka hallaka mutane shida suka rauna na wasu kusan 40 a wani harin da suka kai da bam da aka saka shi a cikin mota shi harin an kai shi da dare ne akan garin cinar da ke lardin diyar bakir can kudu maso gabacin ita turkiya din sannan mun muku rahoton cewa babban sakataren majalisar ɗinkin duniya wato banki mun ya yi allah wadai da harin ƙunar bakin waken da aka kai jiya ba akan ƙauyen kuyafe da ke ƙasar kamaru mutane goma sha uku ciki har da shi dan kunar bakin waken da ya kai harin ne dai suka hallaka a cikin wannan farmakin da aka kai a kan wani masallaci da ke ƙauyen kuma gonar lardin yau bakari ya ce shi dai masallacin babu magana sa domin an ragargaza shi kwata-kwata shi ne a sanarwar da ya bada jiya mr ban ke cewa lalle akwai bukatar a ɗauki matakai masu gauni domin hana irin wannan ta'addanci da kuma gane dalilan da ke janyo shi hukumar lafiya ta duniya who kuma albishir take na cewa karshen ta dai allah ya raba kasar liberia da mummunar cutar nan ta ebola abin da ke sa a karo farko duka kasashe uku da afirka ta yamma da ke fama da cutar sun rabu da ita to allah kyauta ya bada lafiya ga ina kuma to da takaitattun labaran muka zo ga karshen shirin sai kuma an jima da daddare za mu sake dawowa inda za mu yi magana akan siyasar da take faruwa a kasashen afirka musamman misalin niger inda dan takarar shugabancin kasa hama amadu yake kulle sannan kuma muna son mu ji shin me kuke kallon al'amarin to masu yau da gobe sun shigo da haka zan tattara a madadin aliyu mustapha sokoto da ya taya na gabatarwa sai kuma julie lathas gresham da ta ba da umarni da ma injiniyan mu na yau ni usman kabara daga nan sashin hausa na muryar amurka nake cewa mu zama lafiya bisalam